Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ‘Yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu barka mu da yau. barka mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu ne muke samun wani labari da dumi-dumi shi inda muka samu labarin cewa ma'aikatar waje ta fitar da wata sanarwa inda ta baiwa 'yan sandan kasar jamhuriyar Nijar umarni domin su fitar da jakadan kasar jamhuriyar Nijar na jakadan kasar Faransa a jamhuriyar Nijar daga kasar ta hanya tilasa masa dole-dole sai ya bar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kun sani dai tun sati wanda ya gabata ne ake ci gaba da yin wannan lamari dai rikicin wannan lamari na jakadan kasar faransa a jamhuriyar nijar inda an ba shi umarni domin ya bar jamhuriyar nijar inda ya ki ya bar jamhuriyar nijar bayan na an ka yanke mishi fita da ruwan sha da suke amfani da su gurin da suke inda dai dukkan wannan bai sa ya bar jamhuriyar nijar ba a yau ne muka samu labarin cewa jagororin juyin mulki a jamhuriyar nijar sun baiwa alhakin sun baiwa 'yan sanda alhakin wannan jakadan kasar faransa a jamforiyar nijar domin su gaggauta tilasta masa dole sai ya bar jamforiyar nijar a yanzu dai rikici yana ta barkewa dangane da wannan lamari a yau ne mun samu labarin cewa shugaban kasar burkina faso ibrahim ibrahim traore ya sanya hannu domin ya tallafa ma jamforiyar nijar wajen kare ƙasarta da kuma wasu yankuna a jamhuriyar Nijar.